ɗan shekara 25 Malam Musa mai lakanin Moyes mahaifansa 'yan Nijar ne, to amma ya yi karatunsa na boko a ƙasar Benin kamin ya dawo gida kusa ga uwayensa kuma ya koyi sana'ar kujerun falo. Mai safe Yan shekaru uku kenan da na buɗe shago, saboda a lokacin da nake tare da mai gida na ya sallame ni amma bai ƙyale ni ba. Na ci gaba tare da shi, yanzu gashi ina cikin shago na Aikina shine gyaran kujerun mota da na moto da kuma na gidaje. Shekara uku da koyon aiki, Malam Musa ya yi suna a gaya. ma'abuta cinikayya na bukatar aikinsa sosai. Ma'aikata suna zawa na domin na yi musu aiki. Wasu abokanin cinikayya na ban ma san su ba. Da na fara bai wuce watanni uku ba, ciki na yi aure duka matsalolin na a ciki nake magance. Abdu abokin cinikayyarsa ne ya baro garinsu na falmai domin a masa mazamnin babur ɗinsa. Na zo ya gyara min kujerar zama ne ta motona. Idan ba shi ya mai aiki ba bana jin daɗi. Daga nesa na taho har zuwa wajensa ya yi mini aiki. Ina tunanin ya kai su hudu kenan da nake kawo masa motona a nan. Hakika ana yaba aikin Moyiz ta cinikayya na gamsuwa da aikinsa amma matashin na fuskantar wasu matsaloli dangane dangance da haɗaɗɗun ƙalubalen aikin a yanzu haka matashin malam musa mai laƙanin moyiz na da masu koyon aiki hudu a cikinsu har da ɗalibai biyu.